من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa barakatuh barkamu da wannan yammaci na takwas ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan biyar 2019 gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin ba muna na har yanzu a cikin suratul ma'ida yau da mu tashi aya ta tamanin da ɗaya bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani halin wato kenan yahudawa da kuma munafukai yan uwansu a madina da yadda ba mu kisar matsalar da ta fara samuwa cikin yan bani isra'ila allah maɗaukakin sarki ya tsine musu a sakamakon rashin yin amur bil ma'arufi da na hanyar mun munkari sannan kuma da labarin da allah maɗaukakin sarki ya bayar cewa su ɗin nan za ka gansu kullum bini-bini suna gindin kafirai maimakon su kasance tare da musulmai don haka allah maɗaukakin sarki ya haɗa su da wa'ancan ɗin ya la'ance su sannan kuma ya sanya makomansu madawamarsu ta zama ta cewa ta wuta ko kuma cikin azaba to sai allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu kisar wa'annan mutane har yanzu inda yake cewa bismillahi rahmanir rahim walau kanu yu'minuna billahi wan nabi da wa'annan mutanen sun kasance sun yi imani da allah da annabi wa ma ilaihi da abin da aka saukar ma annabin mataka zuhun auliya da ba su riki wa'yancan kafirai su zama majibintan al'amuransu ba walakin da kafiran minhum fasiku da sai dai yawa yawan su dama can fasikai ne sadaka inda hanyar imani ta taso ma wato kinan su ba su kama wannan hanyar ba wannan yana nuna mana cewa idan mutum mutumin kirki ne kullum za ka ganshi yana tare da mutumin kirki mutanen kirki su ne nasa idan mutum mutumin banza ne za ka kullum yana tare da mutanen banza mutanen banza su ne nasa saboda haka a zahiri ana auna mutane da inda wato kenan suke abin nan aka ce wai wai al'arwahu junudun mujannada ba mata arafa italafa ba mata nakara italafa rayukan mutane sojoji ne masu haɗuwa su tafi wurin aiki guda ɗaya saboda haka kowa yana kama wanda ya sani ne saboda haka ruhin mutanen kirki zaka kullum yana tare da mutanen kirki ruhin mutanen banza ka kullum yana tare da mutanen banza za ka yi mamaki yadda barayi suke haɗa kilik su gungu su rika tsarawa da wanda suke gida da wanda suke za su fita yaki da sun su da menene duka saboda mai ruhin su iri guda ɗaya ne sun san yadda za su haɗa kansu mashaya giya sun san yadda suke haɗa kansu alaramomi sun san yadda suke haɗa kansu duk mutumin kirki ya san yadda 'yan uwansa suke yau da wani mutum zai zo garin nan wanda bai taɓa zuwa garin nan ba to ka ba shi kwana kaɗan sai ya samu kilik ɗin mutanensa sai ya ji ya jona su idan mutanen banza ne zai binciko su duk inda suke in mutanen kirki ne zai binciko su duk inda suke saboda haka wannan aya tana da tabbatar mana da wannan inda wa'annan mutanen sun yi imani da Allah da manzansa da abin da aka saukarwa manzan sallallahu da ba za su ji bince wa'ancan mutanen ba ba su ji bince su ba sai su nemi mutanen Allah da manzansa sai su ji bince su amma sai ga su bini-bini suna gindin kafirai bini-bini suna gindin kafirai ka san wato kenan akwai dole abin da ya hada su saboda haka shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa yawa yawan su dai ba ko yau ne face fasikai ne mai talim yana cewa anil mal'ira ta wa an karinihi fa kullu karinin bil muqarini yaktadi idza kana za sharran fajanihu husuratan wa in kana za khairan fa qarinhu tahtadi ko yawwa in kana son ka san halin mutum kar ma ka tambaye lamarinsa wa absir karinahu kaga ka zuwa na kusa da shi wa yake mu'amala da su saboda haka in ka ga mutanen kirki ne to shi mutumin kirki ne in kaga mutanen banza ne shi ma automatically zai zama mutumin banza yawwa to saboda haka wannan aya ta tabbatar mana da wannan to mu je malam لتجدن أشد الناس amanu للذين yahuda wallazi na ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah madaukakin sarki ce la tajidanna ashaddan nas adawata lil ladina amanu al yahuda wallahi idan kana son ka samu wanda suka bi tsananin gaba da muminai to yanka duba za ka sami yahudawa su ne nan wallazi na ashiraku da kuma mashirikai da yahudai da mashiriki su suka fi kowa adawa da bayyana gaba ga muminai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wala lahum wala tijanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu za ka ga kuma wanda suka fi kusa da ɗan soyayya ga muminai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam allazina kalu ina nasara su ne wanda suka ce mu nasara nasara sun fi kusa da musulmi a wancan lokacin akan yahudawa da kuma mushirikai. me yasa haka zalika bi anna minhum qissisin saboda akwai qissisawa a cikinsu wa ruhban akwai kuma ruhbanawa wannan la sakbirun kuma ba su kai girman kai ba wannan shi yasa suka fi kusa da wato kenan mu'minin wannan aya in muka yi la'akari da ita kaga da Allah madaukakin sarki zai magana sai da ya fara da kawo kalmar rantsuwa wallahi in kana bincike za ka samu cewa yahudawa su suka fi kowa gaba da muminai da kuma wato kenan masu shirka da kafirai masu shirka masu bautan gunki kenan da yahudawa sun fi kowa tsananin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan muminai kuma wannan sun bayyana shafi ne idan mutum ya karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a makka zai ga irin tsananin da suka fuskanta saboda su mushrikai iyaka kokarin su shine lalle sai sun fitar da aqidar a zuciyar musulmi don aka shi sa suka yi tsananin gaba da annabi da kuma mutanen da suke tare da shi su kuma yahudawa shine iyaka tsananin gabar su da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai sun ga cewa annabi bai zama wani abu ba mumine ba su zama wani abu ba addinin da suka zo da shi bai zama wani abu ba za ka shi yasa su suke bata lokacinsu wajen tsara yadda za su yi su maganin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kinan mutanensa amma su kuma nasara a wancan lokacin duk da cewa su ma kafirai ne kuma ba sa gaunan Allah ba sa gaunan annabi sa ba sa gaunan mu'minai duk da ka sun zama umma ummawaddatan sun fi kusa da wato kinan mu'minai amma to me ya kawo haka ko me yasa Allah madaukakin sarki yake kwatanta mana tsakanin wayannan da wannan da soyayyen wayannan da kuma kiyayen wayancin yace saboda su a wancan lokacin akwai kisisin a cikinsu akwai ruhuban in an ce kisisin wato shine mutanen da suke malamai a cikinsu ruhuban su ma malamai ne kisisin asalin karmar da kasawisa jam'inta kasawisa daga kalmar rum ne wanda take nufin malamai saboda haka akwai masu ilimin addini sannan akwai rahabaniyanci a cikin zuciyarsu mai ilimin addini shine wanda ke shi ya tara lokacinsa gaba ɗaya kokarin bincike ke ya ga menene Allah ya ce menene sa ya ce ya za a aiwatar to kaga wannan ba shi da lokacin gaba mai tsanani shi kuma rahib kullum kokarinsa ya fita a cikin mutane ne ya je samu wani ciskalinsa a gefe zauna ya ta yi shi shi kadai ya ta sallarsa yana ta karatun linjilansa kaga shi ma ba shi da abin nan suna da kokarin kwatanta abin da yake cikin littafinsu a irin nasu fahimta ba ga shi sa zalunci a cikin zuciyarsu yana da ɗan sauki shi yasa musulmi suka samu sassauci tsakaninsu da su da su amma bai hude shi yana da aƙidar cewa shi na Allah ne nahnu abna'ullahi mu ne 'ya'yan Allah wa ahibba'uhu mu ne mafi soyuwa a gurin Allah don haka suna da aƙidar laisa alaina fil ummi na sabi Allah ba zai kama mu don mun ci dukiyar ummi don mun kashe ummi suna da suna da karkata zuwa ga duniya sosai fere yadda kake tsammani Allah madaukakin sarki yake cewa jarna a rasa nasu ala hayatin wa min alladhina ashraku sun fi kowa kwadayin rayuwar duniya eh ba wannan ba wanda ta jidan na a harasa nasu ala hayati za ka ga sun fi kowa kwaɗayi rayuwar duniyan nan su ga sun rayu ta kowane hali wa min alladhina ashraku har sun fi mushrikai ma San rayuwar duniya ta haka shi mai san rayuwar duniya kullum so yake ya ga ya tara ya tara ya tara ko ta wace hanya ta haka shi yasa suka sa wa kansu kidar laisa alaina fil ummi na sabil to haka za su iya halaka ka su ebe dukiyarka za su iya haukatar da kai su ebe dukiyarka za su iya murkushe ka su ebe dukiyar sa wannan akida kuma ka lura har yanzu wa yanzu nan yahudawa suna kanta duk dukiyar duniyar nan control ta yanzu a hannun yahudawa yake kowace ƙasa kaga sun sa mata yaƙi suna da target yanzu da suka yaki iraki target ɗinsu manta ne da suka yaƙi libya target ɗinsu manta da suka yaƙi syria target ɗin duk inda suka sa a gaba dukiyar duniya gurinsu take komawa a harsar nasi ala hayatin da haka akan wannan za su iya sa yaki a ko'ina za su iya sa a kashe miliyoyin mutane wannan ba damuwarsu ba ne to amma nasara a wancan lokacin suna da rahabaniyanci suna da tsoron Allah fiye da yadda yahudawa suke shi yasa Allah madaukakin sarki yake be su a nan wannan aya alaman tafsiri sun kawo asbabun nuzul da yawa a kanta na farko suka ce ta sauka a kan wato kenan wa'yansu kiristoci gungun kiristoci na najaran waɗanda suka tafo musamman har madina suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan addini suka ce su sun zo wabdu ne wato kenan wakilai ne na mutanensu suka shiga masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna akan matsalolin addini yayi musu bayani da yake malamai ne suka fahimce shi take sai suka karbi addinin musulunci suka kalmar shahada tun yana makka ba a madina ba don haka bayan ya sun fita za su tafi saboda haka sai sai sai abu jihar ne su yake cewa ban taba ganin a duniyan nan wawayen wakilai kamar ku ba mutanen ku su kwarkin ku ku zo haka kawai sai ku karbi addinin ba ku koma kun shawarta da su ba ku zo ku karbi addinin da ba na iyayen ku ba na kakannin ku ba na sai suka ce musu a'a menene salamun alaikum lalata jahilina aminci ya tabbata gare kuma mu ba mu bukatan jahilci sau da aka sai suka tattara suka tafi abinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayan da ta jana shadda nasu adawatan lillazina amanu yahuda wal ladina da la tadan aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina kalu inna nasara nasara na kenan wasu malaman suka ce a sababin saukanta shine akwai wani wabdu da suka tafi tun daga habasha su ma suka zo suka tattauna da annabi sallallahu alaihi kuma kiristoci ne wa'ansu su mutanen habasha wa'ansu su mutanen rum wa'an mutanen yaman suka zo su ma sun kai kusan mutum 40 suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci kiristoci ne suka annabi sallallahu alaihi ya gamsar da su da yake su ma malamai ne suka gamsu sai suka musulunta saboda haka su ma suka koma gurin su to amma ruwaya da tafi karfi sababin nuzul na saukan wannan aka ce ta sauka akan najashi najashi kuma shine sarkin habasha din kenan ethiopia ta yanzu shine sarkin wurin bakar fata ne kamar mu amma kuma kirista ne a lokacinsa kusan santansa garinsa kasarsa ita take kontrolin din christianity na duniya baki da hedikwata babbar hedikwata ta christianity a nan ethiopia take a wancan lokacin nan da za ka samu manya-manyan kasawisa din kisisin din a nan suke manya-manyan rufuban din a nan suke to saboda haka lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya samu takure a makka da shi da sahabbansa takure mai tsanani lokacin mutanen makka kokari suke su halaka shi su halaka shi da mutanensa gaba daya sai allah maɗaukakin sarki sai kinsa mata wata dabara shi ne wato kenan kasan idan kana da abokin gaba wasu masu hikima suka ce in kana da abokin gaba idan ya zama target ɗinka ka kashe shi ne to akwai nau'i na rauni ta tare da kai amma inda ƙarfi sosai murkusa shi za ka yi wato kenan ka danne shi ta yadda gashi bayan da ya iya shine asalin zunzurutun karfi amma in kashewa ne in ya fi ka karfi ba za ka inda hila za ka iya kashe shi sadaka su da suke so su yi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da sa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake taka su ya zama suna ji bayan da suka iya dan haka shi yasa sai Allah ya kimsa masa wata hikima shine cewa ya ɗebi sa ya runkuda su wani guri su je su samu training mai karfi a cikin kwanciyar hankali ta yanda za su zo su zama dalilin da za su fi karfin wato kenan mutanen maka da kewayen ta gabaki daya to saboda haka sai ya ga cewa idan ya tura su wurin eh, in ya tura su wurin wasu sarakuna wato kenan na kasashen larabawa za su iya hada baki da mutanen makka da sauki a cutar da su don haka shi ne sai ya ce musu to ku tafi zuwa habasha ishabu ilal habashata fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad ku je kasan habasha in kun je za ku samu wani sarkin da ba a zalunci a gabansa sarki ne adali sauraka da gungun sahabbai sai suka tafi cikin su hadda uh, usman bin affan da yar annabi salma da yake aure da nana ummi salma da mijinta abu salma da sauran sahabbai da haka hadda su musa bin umar sauraka suka tattara su suka tafi to a can din da suka je mutanen makka sai suka yi cewa karfa na mutumin nan ya je shi hada wani karfi kuma ya zo wata rana ya zo ya yake mu Za ka maza maza suka ce aka shara a je a same shi a can din a tunkuɗe tushen nasu sai suka tara kuɗi da yawa aka tura amr bin as da wasu mutum guda biyu suka rafi suka je suka samu shi na jashi amma kafin su samu na jashi. sai da suka sami duk yan majalisunsa a je wannan da daddare a tattauna da shi a ce masa ga hadiya daga mutanen makka a je gurin wannan a tattauna da shi a ce masa ga hadiya daga mutanen makka sannan bayan sun gama samun kan yan majalisu saboda aka sai suka zo suka samu shi kansa na jashi aka ce mutanen makka ne suka turo mu ga hadiya amma muna son ka ba mu wayanan mutanen mu koma da su me dalilin haka sai suka ce masa mutanenmu ne yan uwanmu ne na jininmu muna tare da su suka canja addininsu suka kawo wani addini kuma ma ba wai ba su yi nama addinin na bautan gunki ba naka addinin ma sun ƙi shigansa da aka cinci su a kiristoci ba ne ba ma wai sun tsaya a nan ba in ka ji bakar magana da suke faɗa a isa dan maryamu za ka yi mamaki sun ce ma ba wai ba allah ba ne shi sun ce wai ba dan allah ba ne ba ma sai ya tunzura ce a ji a kira musu aka kira wasu suka zo su samu annabi sallallahu cikinsu akwai Ja'far bin Abdul Muttalib ya tambaye su menene kuke cewa dangane da me tsakaninku da wannan suka sai eh, Ja'far ya ce wayannan mutanen mu ne muna cikinsu a cikin jahiliya mai karfi a cikinmu ya cinye marar karfi sannan muna shan giya muna caca muna zina muna bautawa gunki muna kaza muna duwana aiki da kasi na sabo sai Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar mana da annabi a cikin ya saukar mana da littafi sai ce eh ina da labari ko lalle akwai sauran annabi da zai zo shi kaga mai ilimi kenan ko to ai san cewa kuna faɗan bakar magana a isa da maryam ce an gwama faɗan bakar magana qur'anin naku zai suka tambaya shi ya tambaye su halin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fada daga da halin qur'ani suka fada qur'anin naku yayi magana akan isa dan maryamu sai ce kwarai ku karanto inji sai suka karanta masa bayanin da aka akan nana maryamu da danta a cikin suratul maryam yazkur fi kitabi maryam idin tabadda min ahliha makana fataka da min dunihi hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyan har inda yake cewa inni abdullahi ataniyar kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa sani bi salati wa zakati ma dumtu hayyan kabaran bi walidati wa lam ja'alani jabbaran to lokacin da yake karantawa din su kuma suna jin abin da yake karantawar saboda haka ashe shi na jashi hawaye yake yi ƙasa sani kusa da su hawaye suke yi saboda mai sun ji abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na gaskiya bayan sun gama ta jashi ya daga ice yace kun ga wannan yace da abin da wannan mutumin naku ya zo da shi Muhammadun kunna da abin da Isa ya zo da shi babu bambanci tsakanin su ko da kwanta kucin kucin wannan dan icen da yake hannuna yace ba kun kawo min kyauta ba gaya gaya muku wallahi ko me ba zan ba ku mutanen ba kai kuna kan gaskiya ku je ku ci gaba da bautar ku a ƙasa ta ba wanda isa ya sake ta ku to saboda haka sai ya ba su kariya sai ya ba su kariya kariya mai tsanani wanda ta yi dalilin shi ma ta sa wato kenan daga baya to malamai suka ce wannan shine sanadiyan wato kenan wannan saukar wannan aya Allah ya ce la tajra ashadun nas adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina ashraku yahuda wal ladina ashraku watajarna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara sune wa'annan nasaran kiristoci ne da suka fahimci wato kenan gaskiya zaka ce inna nasara ko Allah ya ce me yasa haka ce zalika bi anna minhum kisisin saboda akwai kisisawa a cikin su kisis mun ce sunan malami ne yake nufi wasu ruwayan kuma suka ce a'a akwai lokacin da su nasaran suka zanna suka yi shawara a junansu akan za su gyare-gyare a cikin bible linjila kenan su sa abin da suka saka su rage abin da suka rage duka malaman suka da suka yi sai wani ɗaya eh, mutum ɗaya na kiran sa kisis sai ce shi ba zai yi ba sau da aka sai bar ah, ah, linjilarsa kamar yadda take to duk wanda suke bin aƙidarsa ko mazahabarsa sai ana su kisisin kisisin ko kuma kasawisa kasawisa saboda haka daga nan ne aka samu Allah ya ce a cikin nasara a lokacin akwai kisisin shine mutanen da suke bin wannan malamin da ake kiransa kisis din wanda su ba su canja addinin akan yadda su suka same shi ba saboda haka Allah bada kuke ce irin su irin su suna cikin su sannan kuma akwai ruhuban rahibawa su ne masu zuwa jeji su ta kwana suna sallah suna iri su ba malamai ne na ilimi mai zurfi ba amma malamai ne na tarbiyya wanda za su kwana suna sallah suna abin to a nan in ka lura kamar Allah ya biyo ina mutanen ne duk da cewa ba musulmi bane kuma kamar ya yabi kisisanci da kuma rahabaniyanci amma kuma a baya cewa ya can wa rahabaniyata nifta da uha ma katabnaha alaihim rahabaniyancin da suka kirkiro suka bidi an toshi ba fa mu ne muka dora musu ba ba fa mu ne muka dora musu ba su dai kawai sun yi ne dan yaddar Allah madaukakin su neman yaddar Allah madaukakin sarki ko yau wato kaga kamar akwai dan yabo a kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma la rahabaniya ta fil islam babu maganar rahabaniyanci wato kenan a cikin addinin musulunci a addinin musulunci babu maganar rahabaniyanci to kenan ka ga yanzu tun da ba rahabaniyanci kuma kama an ɗan yabi rahabaniyancin ai ka ga kenan yanzu akwai abin dibawa to yadda bayanin yake ne, Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwa kullum tsarin Allah shine mafi kyau rahabaniyanci da in ka lura ne. wato mutum ya nisanci duniya gaya nisanta ba ruwansa da mata ba ruwansa da aure ba ruwansa da da sa kaya mai kyau ba ruwansa da cin abinci mai daɗi saboda duk lokacin da ya shagalti da neman wa'annan abubuwan za su iya shagaltar da shi gaba da abubuwansa na ibada ba zai iya kwana na sallah ba ba zai iya kwana in ya tara yara yaushe zai je neman musu abinci ba shi da wannan lokacin in ya tara mata yaushe zai musu kaza ba shi da wannan lokacin saboda haka sai su koma wannan amma kuma wanda kuma yake son wannan shi kuma zai je yana ta neman wa'annan yana ta neman wa'annan shi kuma bai da lokacin wancan wanda kuma ya bada lokaci a can shi kuma bai da lokacin wannan in ka bada lokaci a wajen ibada baka da lokacin neman kudi baka da lokacin neman kaza in ka bada lokaci a neman kudi baka da wancan haka ne wannan kana gina jiki ne wannan kana gina ruhi ne to musulunci sai ya striking balance ya ce la rahabaniyata babu rahabaniyanci tare da cewa kuma Allah madaukakin sarki bai hana ku cin abubuwa mai kyau ba wal man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arzik don haka musulunci abin da ke so shine cewa ka je ka nemi kudin ka je ka nemi kaya mai kyau ka nemi abinci mai kyau kuma ka zo kai sallar kuma kai ibadar ka hada wannan ka hada wancan ka hada wancan ka hada wancan to wannan shine yafi kowa karfi ko ba ka bane in baka ci abinci ba dole jikinka zai rauni idan baka da hanyar samu duk malintarka duk ibadarka duk karatunka na alkur'ani duk ilimin fikihunka akan wasu matsaloli sai ka zo gurin kuma wanda bai cancanta ya baka ba kuma ya baka da kana da shifa sannan dukudinka kuma idan baka san addini ba baka ibada kuma na makana da bukatar nan don haka musulunci na son kullum kai striking balance a addini ba a barka a baya ba kuma duniya ma wala ta sanda si baka nuna duniya ko yawwa nan ma ba a barka a baya ba ta yadda ba zai zama an rena ka ba a kowane gefe to saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya yabe su ce dalika bi annahum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbiru su ba su cika girman kai ba ruhbaniya nan wancan lokaci to amma kuma duk da haka fa ba yana nuni cewa kiristoci ba matsala tsakaninsu da musulmi ba a'a akwai ba kuma yana nufin cewa wannan yaban ya zama shikenan kirista kowane kirista mutumin kirki ne ba a'a ai minhum yace a cikinsu ko kuma in ka lura a wancan lokacin shi na jashi da kansa ma ya musulunta illa iyaka bai samu dama ya taso ya zo shi madina ba bilazali ma aishi ya daura auren ummi habiba shine alwali wali ne ake ta ko shi ne waliyan annabi sallallahu alaihi sallama a wajen ɗaura auren annabi sallallahu alaihi sallama da ummi habiba a nan habasha din da sauransu tom jimala وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتمنا مع الشاهدين الله ما دوكاكين تركي yana ba mu siffan wa'ancan kisisin din da kuma ruhuban din da Allah ya ce sun fi kusa da musulmi a wancan lokacin ga siffansu su ne idza sami umma unzila eh, ila rasuli ko duk lokacin da suka ji abinda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana idan an karanta musu alqur'ani tara a tafidu min ad-dam zaga idaniyarsu za zubar idaniyarsu tana zubar da hawaye saboda haka sun fahimci gaskiya kuma sun yadda a cikin zuciyarsu abinda aka karanta musu na alkur'ani gaskiya ne me yasa suke yi mai ma'arafu milar haƙi saboda da suka sanya gaskiya dama sun san gaskiya sun san Allah maɗaukakin sarki kwara ɗaya ne illa iyaka mai yiwa addini ya zo musu bayi bayi a sakamakon manipulation na waɗansu da suka zo kafin su to amma yanzu sun ji asalin gaskiya wadda dama suna da wani abin daga cikin ta mimma arafu min alhaqi saboda abin da suka sani wato kenan na gaskiya to saboda haka shi yasa sai hawaye sai zo musu ce a ashe da duk barna muke ta ma ga ma gaskiyar ta zo ta ka amma Allah madaukakin tarki ya mana sa'a da mun mutu a cikin wancan matsalar ga yanzu gaskiyar ta riga ta bayyana saboda haka yaqulun rabbana to ji sun zo suna addu'a suna cewa ubangijinmu amanna wallahi mun imani mun yadda da kaga kenan sun yi ikrarin yadda su da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka suka ce faktura ma shahidin Allah ka rubuta mu tare da wato kenan masu shaida ma shahidin malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda Allah yana cewa kunu shuhada ala nasu wa yakun rasul alaikum shahidan kaga mu wannan al'umma za mu zama shuhada a alal nasi mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama za mu zama shuhada alal nasi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada alal nasi to da kasance sun zama ma'a shahidina masu shaida akan mutane su ne ba al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kuma kansa annabi sallallahu alaihi wasallama din suka ce Allah madaukakin sarki ya rubuta su kaman kai ka ce wanda ke suna cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta su da wato kenan musulmi kenan ko kuma ma'a shahidina yana nufin wadda suka shaidi gaskiya a koma yaya take wallahu ta'ala a'lam da wannan ayar malaman fiqh suke istinbadi cewa idan mutum ya san wani abu na gaskiya ya kuma karbe shi ko da fasiki ne ba zai dawama a wuta ba suka imam shafi ya fara ba zai dawo saboda yace ne mimma arafu min alhaqi saboda kaga ya kawo min littabi'idiyya saboda wani abu da suka sani na gaskiya kenan ba duka gaskiyar suka santa ba ai yanzu wani juz'i na alkur'ani aka yi karanta musu bai ma kai suratul maryam din gaba ɗayan sa ba ko saraka da dan wannan abin da suka sani na gaskiyar da wannan ne kuma suka musulunta kaga akwai abubuwa da yawa eh kullil ladhi yadda ila ilmi ma'rifatan ko alimta sha'an ko wa gabat anka ashiya'u yawwa saraka akwai abubuwa da yawa wanda ba su sani ba saboda duk mutumin da yake musulmi ya san wani abu na addini ko da yana akan fasikanci amma itikadinsa mai kyau ne ya mutu to ba zai dawwama a wuta ba saboda wannan eh, min litabidiyya haka nan malamai suka ce to mu je malam وما لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وإن متاني دا سكا جوانا آية ko ayoyin alkurani da aka karanta musu alkasawisa war ruhuban sai suka wa malana mu ko yanzu me ke gare mu la nomina billahi da ba za mu imani da Allah ba bayan mun ga gaskiya meye matsalar mu da ba za mu imani ba babu abin da zai hana mu imani da Allah yanzu wa ma ja'ana min alhaqi babu abin da zai hana min imani da abin da ya zo mana da gaskiya yanzu kan gaskiya ta riga wato kenan ta bayyana mana wannan da yi kila na rabbuna babu abin da zai sa bara mai kwaɗayin ubangijin ya shigar da mu ma'alƙawar salihin tare da mutane wanda suke salihai ba duk da wasu suka ce a cikin ƙasa wisan ma akwai wanda ba su imani ba wani lokacin amma dai shi na jashi ya yi kuma ya kafa wa kansa hujja da wayannan ayoyi cewa Tun da wannan abin ya bayyana mun fa dole dole sai na yi imani don lokacin ma da aka ce zai fasa kwai a cikin jama'ansa ya nuna cewa shi fa ya musulunta yana tunanin za a iya samun wato kenan rikici mai yawa a kasan an sai da ya isti idadin jirgin ruwa ya kira sahabban manzo Allah sallallahu da suke tare da shi a wannan lokacin ce zan kafa jirgin ruwa a guri kaza a bakin gabar teku zan kuma fasa kwai a cikin mutane na zance musu nina musulunta idan mutane na sun karba falil alhamdu wal minnatu kawai mutane suna da wahalar lamari da wahalar canjuwa akan abin da suka saba yau da gobe musamman in dama ba su gina abin wato kenan akan ilimi ba sun gina shi ne akan abin da ake kira sa takalidi kawai sun tashi sun ga iyaye da kakannu suna yi an ce musu shine daidai to suna da wuyan canjuwa akan wannan yace musu idan mutane na sun karba falillahi alhamdu minnatu in mutane na ba su karba ba suka ta da bore to maza maza ku shiga cikin jirgin nan ku yi ta gaban ku ni dai duk abin da zai same ni sai dai ya same ni wato kenan ana kaga kenan anan ya kafa wa kansa hujjar cewa menene dalilin da zai sa ba zai imani ba menene dalilin da zai sa ba zai kwaɗe addu'ar Allah ya sa cikin salihai ba ai bai da wani hujjar da zai sa ba zai karbi gaskiya ba tunda dai yanzu ta riga ta bayyana masa me da sa ba zai bi abin da aka saukar masa wato kenan daga sa ba kuma ya addu'a Allah madaukaki sarki ya sa shi tare da salihan bai ba shi da hujja tunda ba shi da hujja ku dole ya karbi gaskiya kuma ya karbe ta don mu je malam فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الله ما دوكا kin sarki ce fa asabahum Allahu bima qalu Allah sai ya ba ya ba lada daga sawab asabahum ai Allah ya ba su ya ba wato kenan lada bi ma kalu a dalilin abin da suka fada me suka fada eh me suka fada suka ce rabbana eh rabbana amanna faktuna ma ashahidina abin da suka fada kenan rabbana amanna faktuna ma ashahidina Allah ubangijinmu mun yi imani ka rubuta mu tare da masu shaida akan gaskiya saboda haka mun yi imani dalilin wannan magana da suka faɗa rabbana amanna faktuna ma ashahidina Allah ya ce asabahu sai sabahe sai ba su lada kawai sai Allah bada sarki ba su lada asabahu minan da fasabahum Allah bima qalu amma wannan lada ya ba su jannatin tajri min ta al-anhar Allah sai ba su ladan aljanna wanda koramu suke dada suke suke gudana wato kenan a gabanta a ciki a ciki a cikin ta haliji na fiya suna masu dawama a cikin ta wannan aya tana da karfafa ta baya cewa idan mutum musulmi ne babu shirka a cikin lamarinsa ba zai dawama a wuta ba kaga saboda wannan magana suka yi an rufe ido akan duk abin da suka aikata a baya ko ma menene ko yawwa lalata sun sha giya a bayan Allahu alam lalata sun yi zina a bayan Allahu alam lalata sun yi bai a bayan Allah duk abin da suka aikata amma yanzu sun faɗi wata kalma wadda take wato kenan ta ja musu Allah ya ba su lada ladan da ya ba su kuma shine ne gidan aljanna yana tabbatar mana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sau da yawa mutum zai magana da kalma kwara ɗaya tal ta yaddar Allah Allah sai ba shi gidan aljanna da ita kun kawai abin da suka ce rabbana amanna ba ku tunan ma'a shahidina wannan kalmar suka faɗa Allah ya ba su gidan aljanna ko Allah ya ba su gidan aljanna ka gani akwai wani mutum cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da labarin cikin yan bani isra'ila wani mutum ne aikin sabo wani irin cikin malaman sunna ne ya cikin ruhban wanda ba zurfi ilimi da su ba sai yake yake kai me yasa kake aikata haka wallahi la yaghfirullahu laka Allah Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah madaukakin zai ya ce a'a man da zai alu alayya Allah a gafira lai abdi wane ne yake min shishigi yake cewa ba zan gafarta wa bawa na ba <coughs> da gafartu lahu hakika na gafarta masa kai kuma habatu amalaka na bata aikinka na bata aikinka saboda haka kaga kalmar da ya faɗa ya ce wallahi la ya lahu li fulani Allah ba zai gafarta ma wana ba yanzu ya shiga gaban Allah bayan Allah na cewa eh, ya ku masu imani ya eh? la ta gina domin rahmatullahi ko to eh, mena menene eh, wannan ma haka take ayan take cewa karfewa Allah da manzansa zagi ko la tuqaddimu yawwa ya alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku shiga gaban Allah da manzansa Allah bai ce ba zai gafarta wa ce Allah Allah kawai ba zai gafarta masa ba ba Allah ba Allah ne faɗa ba kamar yadda Allah bai ce ya gafarta wani ka ce ai Allah wani Allah ya gafarta masa wani ai dan aljanna ne nan ma ka shiga gaban Allah ko wani dan wuta ne nan ma ka shiga gaban Allah ba ku yi haka da Allah ba da kukin sarki ba kun gane wannan to saboda ka a dalilin maganar da suka faɗa maka kalma guda ɗaya ce Allah ba da kukin sarki sai ba su lada wanda ke na gidan aljanna ne wa zalika hakan din kuma shine jazaul nina sakamakon masu ihsani shine masu kyautata ayyukansu duk mutumin da ya kyautata ayyukansa Allah madaukakin sarki zai bashi abin ihsani kuma mun sha bayani shine cewa wato kenan mutum ya yi aiki ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki tsakaninsa da Allah kamar yana ganin Allah ko in bai ya ganin Allah Allah maɗaukakin sarki na ganin sarki sa aka aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa menene isa ne yace al isanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to duk wanda suke ayyukansu na ibada tsakani da Allah kaman Allah yana ganin su ba su bukatan yaban mutane ba su bukatan sai a gaban mutane su yi ba su bukatan sai an takura musu su yi ko sai an tunatar da su su yi ko sai an daga musu hankali da su yi a'a kawai suna yi lokaci willingly a cikin zuciyarsu za su zo su yi kuma su yi shi mai kyau kuma tsakaninsu da Allah wannan shi ne ake kiransa ihsani kuma su yi shi yadda Allah madaukakin sarki ke so to wa'annan mutane Allah ya ci irin wannan shine sakamakon su to mu je malam الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أما وإن سكا كافر تنجي الله مدعوكين ذلك وكذبوا بآياتنا سكا كارت آيو يمو ولا أصحاب الجحيم وأن سوني أكي كلا سماء أبو تا إن أنت أصحاب الجحيم أنت صاحبي صاحبي متمي أكي نفي نقصة kusa da shi ko wanda ba sa rabuwa ko ai wani sahibinsa ne kullum suna tare kenan so kuma aka ce sahiban jahim saboda ka <laughs> kullum suna tare da fitar jankira Allah ke yashe mu ta waje bala ya ayyuhal ladina amanu Latu, la tuharrimu dajibati ma ahallallahu lakum hmm. wala hmm. Ina laha la yuhibbul mu'tadin to tun tunda lokacin da muka faro kusan ke dabin da muke karantawa Allah madaukakin kina mana yana karantar da mu ne dangane da mu'amalan Yahudu da Nasara da kuma munafukai musamman a Madina tare da eh, tsakanin me ke faruwa tsakanin su da musulmi a wancan lokacin to yanzu daga wannan aya kafin mu sake komowa kansu kuma za mu ajiye su a gefe yanzu kidabi ya dawo kan mu'mine kuma gaba daya dungurungun ma Allah madaukaki sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma masu imani la tuharrimu dayyibati ma halallahu lakum kada ku kuskura ku haramta dada dan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta muku wala ta'tadu kuma kar ku yi ta'addanci ma'ana kar ku wuce gona da iri menene mahadar wannan aya da ayoyin da muka ta karantawa a baya menene mahadar wannan aya da ayoyin da muka karanta a baya in ka duba ayoyin da muka karanta a baya mun yi magana a habar da ruhuban ko yawwa zalika bi annahum minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun akwai ruhban muka ce mutane ne wanda suke suna suna yankewa a ibada gaba daya ai dan ibada su yanke kansu dan ibada su haramta ko kansu komai wasu ma zuwa suke a fide su su bai wanzami ya je ya fide su yadda ake fidewa dan taure dan saboda fasa sha'awar mace kwata-kwata wa'insu su je su su haramta ma kansu komai su takura kansu a cikin ibada to wannan matsala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi da sanadin saukan wannan ayan da za mu karanta a gidan usman bin mas'ud musa usman bin mas'ul wanda sabai suke ce masa in yana ibada kamar mala'ika kamar mala'ika baya ji baya gani a wajen ibada to a gidan usman bin mas'ul farkon dawon su a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi yayi wa'azi wa'azi irin wa'azi mai tsananin nan a kan zuhudu da nisantan duniya da ibada sauransu abin ya shiga kwakwalwarsu sosai da aka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai suka shawara su yan eh, yasu yasu abin fa gaskiya fa to sai an dauki mataki ba to ya za a yi wani ce ai ne daga yau zan sa a fidiye ni kamar dan akuya ba maganan mace har abada dan kwana ina sallah in ina azumi wani ya ce duk wani abu mai daɗi na haramta wa kaina daga yau wani ya ce bacci daga yau haramun ne a gare ni zan kwana ina karatun alkur'ani ina sallah wani ya ce suka dinga faɗan abubuwa ni da sa sutura kan babu ni da hutu babu ni da kasuwa babu suka abubuwa kowa ya faɗa abin da yake ganin zai iya yi gama mitin din su tsaf saka ja ka fara maza Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da mutanen suke sai ya kira su ya ce kai antum allazina qultum kaza wa kaza ku ne na jance ku zaka zaka suka ce eh zai ce musu ina ai la rahabaniya ta fil islami ba rahabaniyanci a cikin musulunci yace bari ga muku ina da muku da Allah da raina yake hannunsa inni la ashkakum lillahi wa atqakum minhu na fi ku tsoron Allah na fi ku takawa kun yadda da wanda suka ce eh mun yadda yace to amma kun san ina kwantawa da daddare ne bacci kuma nakan tashi ne sallah da daddare nakan yi azumi wata rana kuma nakan sha wata rana kuma ina da mata saboda haka barin ga muku duk wanda ya kyamaci sunna ta daga yau wallahi baya tare da ni saboda haka dole sai kun yi wa'annan abubuwan dole ku yace inna li jasadikum alaikum haqqan gangan jikinku yana da haƙƙi a kanku ta haka dole ne ku kwanta ku yi bacci da daddare kuma ba laifi ku tashi ku sallah dole ne wata ran ku yi azumi ba laifi kuma wata ran ku ki dole ne mabukaci a cikin ku ya aure saboda rayuwar haka Allah madaukakin sarki tsara ta just kamar yadda muka yi bayani a baya babu maganar rahabaniyanci a musulunci kamar yadda su suke yi babu maganar kuma wato kenan zurfafa akan al'amarin duniya kamar yadda wasu suke yi sun rufe idan su duniyar kawai a dalilin duniya wani sai zanna shekara biyar bashi da mace matar da zai aura ta halal bashi da ita sabon neman duniya kawai ai ga abu yayi abin nan wani sai ya tara abin da jikokin jikokinsa ma ba za su iya cinyewa ba amma bai haƙura ba hankoranta yake yi kuma a dalilin wannan neman kuɗin bayi da lokaci ko guda ɗaya da zai zanna ya yi abin sallah da ƙyar yake yin ta in ma ya samu yin ta hmm? to kaga wannan ba shi da lokacin ibada kwata-kwata musulunci sai ce kar ku yi wannan wannan kuma bai da lokacin neman duniya gaba ɗaya musulunci sai ce kar ku yi wannan ƙarfi shine ya zama a nan ba a barka ba a nan ma ba a barka ba ko la sharqiyya la gharbiyya saboda haka kana neman halal dinka wadda zaka ci baka bukatar sai ka kaskantar da kanka a gurin wani sannan kuma kana ibadarka nan ma kuma wato kenan ba a baka ba wani yana yana sifata sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace fursani bin nahar ko wa menene bil laili in da rana ka gansu kaga jarumai a wajen komai za a fita a yi da su sannan da daddare kuma rahubanin billaili da daddare kuma su kwana suna sallah suna karatun alkur'ani da sauransu saboda haka kila tarafai ne idan mutum ya shi ne ya yi striking balance kenan kuma shi ne asalin karfi don in ka karkata janibi daya to automatically ta gefe ɗaya kai mai rauni ne in kuma nan ka karkata automatically ta nan gefen kai mai nauri ne in dai duniya ka karkata gaba daya a ibada ka samu da sanin addini baka abu sai ka zo kana karanta alkur'ani a gaban mutane kana cewa eh, menene alam na shara alaka sadaqa wa ana anka wuzra ko menene fa inna ma al wusra wusra inna ma al wusra <laughs> wa idza faragata fansak do saboda baka da lokacin yin ibada amma a duniya ko fadinin ya hu basirin naqizu naqidin muta gafilin an muta kasili a duniya kan komai ka san shi amma addini kuma ka abin in kuma ko kuma nan gefen kuma shi ma nan ma matsalarsa shi nan sai kaga akan abu kaɗan wani wanda bai san addini bai san komai bai zo ya walakanta ka saboda ne dole kana da bukata ta gefen to a kan wannan shi ne sai Allah maɗaukakin sarki bayan sun yi wannan maganganu su Usman bin Mas'una a gidansu sai Allah madaukakin sarki ya saka da wannan aya ayyul ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum ya ku masu imani kada ku kuskura ku haranta dada dan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta muku kaga sai yace ce tayyibatu duk abu mai dadi da ranka take so take sha'awansa kuma na halal to wannan Allah madaukakin sarki yace kar ku haramtawa wato kinan kanku anan ba a kayyade ba abinda kawai zai zama ya zama haram wanda Allah bai so su ne wanda Allah ya iyakanci inna ma harama alaikum kaza wa kaza wa kaza wa kaza din duk an haranta ko ina halala bayyin wa ina harama bayyin to sauran abubuwa kuma halal da yake tafi yawa ba za a iya kididdige ta ba illa iyaka ka'ida aka baya duk abin da ba zai cutar ba kuma abu mai daɗi ne wannan halal ne duk abin da ba zai cutar ba kaga giya tana cutarwa kaga guba tana cutarwa dafi yana cutarwa duk abin da yake zai cutar da kai to wannan ba za ka ci ba amma duk abin da yake mai daɗi ne ko ba zai cutar da kai ba kuma an same ta hanyar halal to wa'annan su ne Allah madaukakin sarki ya harata ba mu dalilin da za a ce to mutum ya zo zai ci ba ka ce masa eh ya kawo maka hadisi ina hadisin da annabi ya ci gwaiba <laughs> ko ya sha mangoro kaga ba zai yiwu ba yau ba sadaka aka ce ɗayi ba tuma ahallallahu duk abubuwan daɗi wanda Allah madaukakin sarki ya halatta sai ce kuma wala ta tadu kar ku wuce gona da iri kar ku wuce gona da iri akan ko menene kamar yace wala tusrifu inna wala yuhibbul musrifina ko yawa duk abin da ya kamata a ce ka iya tsaya iyaka nan kenan kaga ko a halal ɗin idan za ka ci wanda zai cutar da kai ba zai yiwu ba zai yiwu ba ko akwai iyaka limit ɗin da ya kamata wato kenan ka ci wanda zai amfani ga akwai limit din da in ka tsallaka kuma zai iya zama matsala to aka ce karkai haka ne yawa inna allaha lalle allah madaukakin sarki bil mu'tadin baya san yan ta'addanci ma san masu ta'addanci sune masu ketarewa iyaka inda haddin shari'a ta sai da su iyaka inda alkhairi yake sun tsallake wannan gurin iyaka inda zaman lafiya yake sun tsallake wannan gurin to wannan sune ake kira su eh, al-mutadina to Allah madaukakin sarki baya son wa'annan mutanen to mu Allah alarama wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba mm. wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun Allah madaukakin sarki yace wa kulu kuma an yaddar muku ko mu'mine ina da magana yahudu ko nasara ko yau ko mu'mine an yaddar muku ku ci min mara zaka Allah cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya arzuta ku halalan na halal ban wanda yake mai kyau wata kula da zai antu bihi mu'minuna ku ji tsoron Allah da ku kuka imani da shi antum bihi mu'minuna da shi ne kuke masu imani ma'ana kun yi imani da shi Allah da kuka imani da shi to ku ji tsoron sa ku kiyaye akan wannan saboda haka duk abin da yake halal ne wanda Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da shi wato kenan wannan halar ne Allah madaukakin sarki ya ku dama ku ci abin da zamu la'akari a wannan aya shine Allah yake ku ci daga abinda da muka arzuta ku zaka kuma Allah cikin abinda da Allah ya arzuta ku da shi akan wannan eh, wasu malamai suke cewa kenan duk abinda da Allah ya arzuta wa mutum ya arzuta mutum da shi halal ne mun gane wannan da ce mimma razaqakumullahu in inda Allah ne ya arzuta ka da shi ya zama halalan halal ne wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi da wannan fassara ba fa cikin abin da Allah ya arzuta ku na halal idan wani abu na na halal bai ya zo maka to fa wannan baya daga cikin abin da Allah ya arzuta ka da shi yau dinda Allah ba zai arzuta ka da haram ba yau akwai abin da zai zo maka na arziki ya zo ya same ka amma kuma ba na halal bane kar ka dauke shi wannan rizku ne wannan ba rizku bane rizku shine abin da ya zo maka ta hanyar halal to wannan shine aka ce wato kenan ku ci daga gare shi shine kuma abin da in shi ka kiyaye kake ci Allah madaukakin sarki zai sa ka zama mustajabul du'a duk lokacin da ka daga hannunka ka roki Allah madaukakin sarki zai amsa maka idan kuma haram ta shiga ciki ta yawa to ana kuma sai ya zama addu'arka ana tamun jinkiri a wajen ansa ta ana samu aji Ta gani annabi sallallahu yake cewa eh, menene sun zakara rajulu yadilu safara asa akbar ya dai yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil harami fa annabi sajabu lahu kaga cin haram da sa haram da daura haram yana daga cikin abubuwan da suke wato kenan sa jinkirin addu'a mutum ya zama bai wani malamai ya ce adib da'a maka da da'awataka ka sa abin da ka sa a bakinka ya zama halal to addu'ar ka Allah maɗaukakin sarki zai ansa maka idan mutum ya nazari karkashin wannan aya sosai zai ga cewa musamman kasashen na musulmi musamman mu arewacin nigeria. zuwa gaba za mu fuskanci matsaloli masu yawan gaske za mu fuskanci matsaloli yau muna tafiya a mota wani mai mota ya zo shi a checkpoint sai ya ɗauko kuɗi sai ya ba soja sai soja ya karba wani mai analysis da yake cewa yanzu kaga wannan abin da ya karba nan in ya tara ya tara kuma sai je sai abinci kai gidansa ƴaƴansa su ci matarsa su ci ya sai musu suturan da za su yi sallah za su saka su je masallaci da sauransu mu in ji shi mutumin iyayenmu sun ciyar da mu daga halal amma ga yadda muke buɗin ma baina baina mu yanzu wanda yawanci muke ciyar da su da kamo nan kamo can halal yake haram yake next generation ya ya kake tsammanin al'umma za ta zama kaga mu yanzu muna hangen akwai matsaloli su kuma next generation za su taso ba sa mata nan matsalar duk abin da kake ganin shubuha ne su wane ne mahalar din a gurin yanzu ana karba fa amma kuma ana ganin cewa babu kyau to fa next generation fa Allah ya kiyaye ba su zo suna kwata da karfafa kuma suna ga haka shine daidai to ya kake tsammanin al'umma za ta zama menene zai gyara al'umma nan gaba babban abin da yake sa mutane su zama su jabu da a shine wato kiran cin halal cin halal ko a hausa aka ce aka ce in abincinka bai zama ka ba to maganin ka zai zama abincinka haka ne abinda kake ce kullum ya kamata ka striking balance ya zama akwai komai da komai da komai da jike ke bukata in ka kiyaye wannan zaka zanna lafiya sai ka shekara ba ruwanka da su malam bello su wuce ka wuce lau an na nasu lasarar alkali ko ga alkali a zaune yana nema yi hukunci kai ko baka laifin kowa bai na ranka da shi in ka gada maka ji karo maka ka wuce in ka gada maka wuce abinka ba abin da zai maka saboda mai kai laifi ba haka in kana cin abinci wanda jiki yake bukata to ba cutar da za ta zo ta same ka amma fa in baka kiyaye ba to abincinka zai zama maganin ka, kullum magani za ka yi ta sha kullum shine abinci in abincinka bai zama maganinka ba to ka zai zama abincinka to haka ne dangane da ainihin halal da haram idan dai halal bata gamsar da kai ba to matsalar haram kuma ita za ta zama maka abinci kuma za ta zama maka matsala to saboda haka yana da kyau wato mutum musulmi ya nazari akan wannan ayan ya zama halal yake sawa a cikin cikinsa kullum halal yake sawa a cikin 'ya'yayensa kullum sai zama ko bayan ka mutu suka yi addu'a sai Allah ya amsa maka amma ka ce haram ka kawo musu haram ka ci haram ka kawo musu haram ka ci haram ka kawo musu haram da kake tsammanin abin zai zama wata kullaha Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah da kuke imani wato kin da shi wajen kokarin neman wahalattun wajen jama'a لا يواكزكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواكذكم بما أقدتم الأيمان فكفارة إدعام عشرة مساكين من أوسط ما تديمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون سجكرا تمنى آياتنا على رمى لا يواكزكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواكزكم بما أقدتم الأيمان فكفارة فكفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تديمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce la yu'akidukum Allahu bil lagawi fi aymanikum Allah maɗaukakin sarki ba zai kama ku da rantsuwa da kuka yi talagawo ba in rantsuwa talagawo ne Allah ba zai kama ku da shi ba walakin amma fa yi a bima a ma'akattum al'aimana duk abin da kuka kulla na rantsuwa wanda kuke jin cewa rantsuwa kuka yi wannan Allah maɗaukakin sarki zai kama ku da shi idan ku za a kama ku da shi to ga maganin sa kafaratuhu Yadda kafararsa take fa kafaratu yanda kafararsa take id'amu asharatin masakin a ci da miskinai guda goma min a da mata a ahlikum daga mafi matsakaicin abincin da kuke ci da iyalanku in ba ku yi wannan ba auki sotun ko kuma ku samu mutum goma sai ku dinka musu riga in ba ku yi wannan ba auta raka ba ko kuma ku sai bayewa ku yanta ta kamar lam yajid wanda ko bai samu wannan ba to sai ya azumi salasata ayyam kwana uku zaga kafara ta kun idza halatu wannan shine kafara rantsuwan ku duk lokacin da kuka yi rantsuwa ba ku cika rantsuwar ba wa ku zo aimanukum ku yi kokari in kun rantse akan abu ku kiyaye wannan rantsuwar kazalika bayyana Allahu lakum ayati haka nan Allah madaukakin sarki yake muku bayanin ayi la'allakum tashkuruna ko kwaye shukura wannan aya ta sauka a kan wancan magana da muka yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a sahabbansa a gidan Usman bin Maz'un da haka sai suka razana wannan ce wallahi daga yau bazan sake cin kaza ba wannan ce wallahi daga yau bazan sake yin kaza wannan da ce daga yau wallahi na dangi yin abu kaza kenan to yanzu sun ce wasu sun ce ba za su yi aure ba wasu sun ce Allah za su fiɗe kansu wasu sun ce wallahi ba za su fara yin bacci da daddare ba wasu sun ce wallahi sun bar cin abu mai daɗi abubuwa duka da suka yi to Allah madaukakin sarki sai ya hana su yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace musu ba rahabaniyanci a musulunci la rahabaniyata fil islami sannan ya nuna musu shi yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza kuma gashi duk sun rarrafe to ya za a yi sai to ya rasulullahi kaifa nasma'u bi aymanina ya za mu yi da rantsar rantsar da muke kowanne daga cikin mu ya rantse to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce a kwantar da hankalinku la yakuzukum kuma labi lagawa fi aymanikum wallahi Allah ba zai kama ku da rantsuwa da kuka yi na lagawa ba to menene rantsuwan lagawa menene lagawa lagawa malamai tafsir sun ba ta fassara guda biyu Ɗaya wato wadda rot bin zubair suka roto daga nana aisha Allah ya ita ke cewa abin da ake nufi da lagau kamar da ta ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wato rantsarantsan da mutanen larabawa suke a da na al'ada ana cikin wadda mace ce la wallahi kaza wa kaza kuma abu kaza ce wallahi ai kaza kaza ne wallahi kaza kaza wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba wanda kuma shi kawai a magana ne amma zuciyarsa ba ma rantsuwar take so ba amma kuma sun riga sun saba a maganganun su na yau da kullum wallahi zan tafi gida da yanzu kuma bai tafi gidan ba wallahi gobe da sassafe zan fita kuma bai fitan ba wallahi kaza kaza kaza kawai irin dai wanda mutane suka saba to irin waɗannan rantsar-rantsar shi ne ake kiransa ya yamini wasu kuma suka ce a a ya yamini shi ne wato kenan rantsuwar da mutum ya ce wancan dinnan. nan wallahi zai ne gashi na yana zuwa kuma sai ya zo kuma tsakaninsa da allah dun yake nufi da ya zo sai aka ga a ibrahim ne ya zama lagawar ne ya zama lagawar ne su kuma sai suka kafa hujja da hadisun abdullahi dan abbasin allah madaukakin sarki da da shi da yake cewa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je gurin wasu suna abin da ake kiransa ne dal shine koyan harbi target aiming wani ya harba ci wani harba ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya su gungu guda suna yi sai wani harba auna da ya harba sai ya ce asabtu wallahi na rantsi da Allah na samu kawai sai kuma abin ya kurkure sai ya ce musa a wannan ayin lagau ne tunda a yanda yake aqidar cikin zuciyarsa shine ya samu din sai kuma bai samu ba sai suka ce to wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine lagau to amma in ka hada riwayoyin guda biyu wanda yafi karfi shine wancan na farko da muka faɗa nan na Aisha cewa maganganun da muke yau da kullum fa fa ce ai wallahi kaza kaza kaza ai wallahi kaza shi ba ma nufin ran tsore yake ba kawai ya riga ya kama bakin sa ne wannan shine ake kiransa lagawul yamini to irin wannan Allah ba zai kama mu da shi ba amma akwai abin da ake kira yaminul gamus rantsuwa ta gamus abin da ake ce mata gamus shine tana dilmiyar da mutum a cikin zunubi shine rantsuwar da ka san ne kuma ka ce wallahi haka ne kuma kai da kanka ka ba gaskiya ba ne ya kana ina eh wallahi yanzu muna cikin Kano kuma ka san ba Kano ba a Maiduguri kake <laughs> ka sani da kunnanka ka san ƙarya kai